Thank you. Jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin hayaki fidda na kogo. Shiri na zuwa gare ku ne daga nan gidan talabijin na farin wata da gidan rediyo na Vision FM. Shirin hayaki fidda na kogo shiri ne da hukumar EFCC ta ɗauki nauyin kawowa muku. Sunana Aisha Gambare. Kamar kullum a tare da ni abokiyar aikina. Sunana Aisha Muhammad, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin hayaƙi fidda na kogo. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa mai shari'a Nnamdi Dimba na babbar kotu tarayya da kai mai tama Abuja ya ba da beli na hannun damar gwamnan jihar Ekiti wato Abiodun Agbele wanda hukumar EFCC ta kame akan zarginsa da haɗin baki wurin wawar kuɗin makamai. Haka kuma a cikin shirin za ku ji cewa ƙungiyar masana harkokin kuɗi ta ƙasa wato Association of National Accountants of Nigeria ANAN a turance ta baiwa shugaban riƙon ƙwarya na EFCC Ibrahim Mustapha Mago kyautar karramawa. Duk a cikin shirin za ku ji shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago ya bugaci hukumar wayarwa da kai ta ƙasa wato National Orientation Agency da ta tallafa wa hukumar wurin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Domin ganin yadda shirin zai wakana, sai ku kasance da mu. Mutane da yana satan kuji, kuji saurin alarabana. Mutane da yana satan kuji, kuji saurin alarabana. Idan ka yi sata duniya, EFCC bai ta kai maka lahira kuma can za ka je Milayiku za su rike aka su buga kai kai koma kai daito za ka koma tamkar kwani toka sai an ganka cikin wuta kar a cuci mutanen duniya Najeriya yana da bukatan gyara kar da asaci kudin kasa kuma kar da asaci resources da agare gyare kasan najeriya kowa ya ji daɗi bai daya a mai magana shine gorongodo baba chinedu. to madalla mai shari'a inamdi dingba na babbar kotun tarayya da kai mai tama abuja ya ba da belin na hannun daman gwamnan jihar ekiti wato abiodun agbele wanda hukumar efcc ta kame akan zarginsa da haɗin baki wurin wawara kuɗin makamai kamilu gebi na ɗauke da cikakken rahoton ana zargin abiodun agbali ne da karbar naira miliyan dubu ɗari biyu ba bisa ka'ida ba daga babban bankin najeriya ta ofishin tsohon mai ba tsohon shugaban ƙasa shawara a kan lamuran tsaro kanal samba da suki retired hukumar efcc ta damke agbali ne a ranar uku ga watan augusta shekarar nan a kusa da kamfanin sylvan mcnamara limited na tsohon karamin ministan tsaro musili obanikoro tare da ao adewale tunde oshino da olalekan ogunshe dukkansu ana zargin su da laifuka goma sha ɗaya na karɓar kuɗi ba kan ƙa'ida ba wanda ya saba wa sashe na goma sha takwas da ya haramta karɓar kuɗi ko haɗin baki a karɓi kuɗi na shekara ta dubu goma sha ɗaya wanda aka yi wa gyaran fuska a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu wanda ya saba wa sashe na goma sha takwas da ya haramta karɓar kuɗi ko haɗin baki a karɓi kuɗi na shekara dubu biyu da goma sha ɗaya wanda aka yi wa gyaran fuska a shekara dubu biyu da goma sha biyu haka kuma dokar hukunta laifuka sashe na goma sha biyar na shekara ta 2011 da aka yi wa gyaran fuska a shekara 2012 da yake hukuncin akan neman bayar da beli mai shari'a dingba ya bayar da belin wanda ake tuhuma akan naira miliyan 500 wanda zai sadaukar da su ga gwamnatin tarayya haka kuma an umarce shi da ya kawo mutane biyu za su tsaya masa inda su ma za su bayar da kuɗi naira miliyan 250 su. kuma dole ne masu belin su kasance manyan 'yan kasuwa ko ƙwararru ko kuma wanda ya kai matsayin darakta aikin gwamnati kuma dole ne su kasance sun mallaki wata kaddara a abuja ko kuma victoria island da ke lagos bugu da ƙari wanda ake tuhumar zai bayar da fasfo ɗinsa na fita kasashen waje da magatakardan kotu haka kuma ba zai iya tafiya ba sai da izinin kotu alkali dingba ya daga sauraron shari'ar zuwa ga 26 da 27 ga watan oktoba shekara 2016 kamil gebi hayaki fidda na kogo barka da dawowa Sakamakon irin kokarin da hukumar EFCC ke yi, kungiyar masana harkokin kudi ta kasa wato Association of National Accountants of Nigeria, ANAN a turance, ta ba da lambar yabo ga shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mustapha Mago akan irin ƙoƙarinsa wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Nigeria. Kamil Gebi na ɗauke da ƙarin bayani. An dai bayar da lambar yabon ga Ibrahim Mustapha Mago a babban ofishin hukumar ta EFCC da ke Abuja. a jawabin shugaban tawagar abdullahi bi yahaya ya ce sun kawo ziyarar hukumar ne domin su nuna goyon bayansu ga mustapha magu wanda yake masani akan tattalin arziki hakan yasa kungiyar masana harkokin kuɗi ta ƙasa ta bayar da wannan lambar yabo kan nuna ƙwarewarsa akan aiki yahaya wanda ya bayyana cewa bikin bayar da kyaututtukan zai gudana ne a ranar uku da shida a watan oktoba shekara ta 2016 ya buƙaci shugaban hukumar efcc da ya yi la'akari da wakilan kungiyar a game da ma'aikatar da hukumar take shirin I please on behalf of the governing council Anan, make my presentation of the fellowship award letter to the EFCC chairman. Thank you very much. Thank you. ya ƙara da cewa ƙungiyar za ta yi farin ciki muddin dai hukumar ta efcc za ta sami halartar babban taron ƙungiyar na shekarar 2016 wanda ake shirin gudanarwa a watan oktoba a wannan shekarar we are looking forward that the commission will collaborate with anan as in giving us orientation we need to be up to date we do have our meeting last wednesday of the month if so be I know with the tight schedule of the chairman, if the need be, if it just means breathing in, at least to share with us during that meeting, I think we graciously accept that, sir. a nashi bangaren shugaban hukumar efcc ibrahim mustapha magu ya nuna farin cikinsa da karamci da kuma jaddada kudirin hukumar wajen ci gaba da tallafawa kungiyar this is the, the fellow of all the fellows you can think of in nigeria <laughs> That's the one I, I, have been waiting for, and uh, the, I thank you very much that it has finally come. Thank you very much. Actually, it is going to open a gateway. I'm so happy. I will, I will change my complimentary card immediately. Rashawa rashin gaskiya ne da gurɓataccen hali na mutane masu mukami da aka yarje musu da riƙon amana. Ma'aikatan jama'a amanar al'umma ne, ci amanar mukamin da aka baka domin son kai. Guji rashawa, Najeriya ƙasa ce babba kuma mai daraja. Aikinmu ne mu ɗabbaka ƙasarmu. Sanar da hukumar EFCC in ka gano harkar rashawa, ta info at efccnigeria.org ko a kira sifili tara tara ko sifili tara tara ko kuma sifili tara tara sifili uku. Wannan saƙo ne daga hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati wato EFCC. a wani ci gaba makamancin hakan shugaban hukumar efcc ya buƙaci hukumar wayar da kai ta ƙasa wato noa da ta tallafa wa hukumar wurin yaƙi da laifukan yi wa tattalin arziki zagon ƙasa magu ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya karbi bakuncin babban darakta na hukumar wayar da kai ta ƙasa dr garba abari a ofishinsa da ke abuja ya ce ya kamata a haɗa hannu domin samun nasara akan manufar gwamnatin tarayya na yaƙi da cin hanci a najeriya emphasized that uh, we must take along like your agency, not only your agency, also school children, everybody, because we just have to put every hands on them for us to push the anti-corruption effort of the, the president forward. Um, I realize that uh, the political goodwill is the most important thing we need in what we are doing. And uh, now we have a genuine political goodwill We have a genuine commitment to demand it stop pretending. So I think that is why this is time everybody must join us in the fight against corruption. Tun da farko Dr. Abari ya yi amfani da taron wajen yin kira domin kulla haɗin gwiwa a tsakanin ɓangarorin guda biyu don su dukufa wajen gangamin yaƙi da cin hanci a ƙasar nan. It is therefore one of our duties as an orientation agency to first and foremost not only stigmatize corruption and the corrupt practices and the corrupt personalities, we also must have to begin sensitization or at what already has been sensitization strategies and must mobilize the country first to resist, secondly to stigmatize, and uh, thirdly to develop a citizen-led citizen-led campaign against corruption and the corrupt practices. Abari ya ce yana jajantawa shugaban hukumar EFCC a game da irin aikin da yake yi mai cike da sarkakiya domin yaƙi da cin hanci abu ne mai matuƙar wahala. Dr. Garba Abari ya buƙaci hukumar EFCC da ta yi amfani da reshinan hukumar NOA da ke dukkanin jihohi da ƙananan hukumomin ƙasar nan wajen gudanar da ayyukanta. Sha masa, we are here as is the tradition, and, uh, to our respects, and of course to also reinvigorate the kind of partnership that has existed between my organization and yours. Uh, coming at a more challenging period than now, this visit couldn't have come at a better time. Uh, when our country is really passing through very serious challenges, most of which is actually uh, corruption related. because it has become the bane of our national development. A madadin hukumar EFCC, daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Sitan Waja ya bayyana farin cikinsa wajen daɗa ƙarfafa dangartakar aiki da hukumar NOA. Yi tunanin al'ummar da komai yana aiki daidai, hanyoyi masu ƙarko da daɗewa, tsayayyar wutar lantarki babu ɗaukewa, tsaftataccen ruwan sha, kafofin kiwon lafiya masu ingantattun kayan aiki ingantaccen ilimi ga kowa. tanadin gidaje masu rahusa, kyakkyawar cin moriyar harkokin tsaro, samar da ayyukan yi da sauran abubuwan more rayuwa, ingantacciyar al'umma kenan. Muna iya cimma hakan ne idan mu mun yi namu kason. Yitar da rashawa domin cin moriyar dukkan waɗannan. Wannan saƙo ne daga hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati wato EFCC. Barkanmu da dawowa. Babban bankin duniya ya bayyana ma'anar cin hanci da rashawa a matsayin cuta da jama'a ta aiki da ofishin domin wata bukata ta kashin kai. Haka kuma ya bayyana cewa idan wani wakili ya bayar da wani goro ga ma'aikaci domin samun wani abu wanda yake nema a ofishin wannan shi ma cin hanci ne. Saboda haka ne wakilanmu suka zagaya cikin garin Abuja domin ji daga mutane daban-daban abin da ake nufi da cin hanci. Mu saurara. Cin hanci wani al'amari ne wanda ma'anarsa ta kunshi rashin aikata gaskiya, wawure dukiyar amana da cin amanar ofis da sauransu. A ƙasashe da dama na duniya musamman ma ga ƙasashe masu tasowa alamomin cin hanci a bayyana suke. Za ga mutane da dama sun kware wajen iya aikata cin hanci da iya neman hanyoyin kariya da son kaucewa hukunci. A ƙasarmu Najeriya, illar cin hanci ta mamaye dukkanin ɓangarorin tattalin arzikin ƙasar nan, walau ta fannin siyasa ko kuma sauran bangarori na al'umma. Bambance-bambancen cin hanci ko akasin hakan ya zame wani abin tattaunawa tsakanin al'umma. Wannan dalili ne ya sa shirin hayaƙi fidda na kogo ya tambayi wasu 'yan Najeriya domin jin irin yadda suka fahimci abin da ake nufi da cin hanci. You a tunanina idan mijin mace mai cin hanci ne suka haifi ɗa aka shayar da shi da dukiyar sata aka biya mishi kuɗin karatu da dukiyar sata tun daga nan cin hanci ya samu mafaka ko da yaron zai tashi zai tashi da gurɓatacciyar zuciya sai dai idan Allah ya tsare shi cin hanci ba maganar abin da ya fara yau ba ne abu ne da ya dage cikin jikunan mutane already an inbuilt thing in Nigerian God. Corruption is doing is duk wani abu da aka saba doka cin hanci ne process saba doka ne da mutane ke yi domin biyan bukatun kansu understanding of is uh, uh, a tawa fahimtar kwashe haƙƙin jama'a mutum ya mayar da shi zuwa nashi shine almundahana wani abin da ya kamata haƙƙin kowa ne amma mutum ɗaya ya sace ko wani abu eh, da aka ce mutum ya yi amma ya juya akalar kudin zuwa aljihunsa duk cin hanci ne eh, Doing what you're not supposed to do just to benefit yourself, that's corruption. Corruption, I think, uh, it's when one mismanages uh, a gani na a ba mutum amana ya ci amanar yayi almundahana. to manage when it is being mismanaged. I call it corruption. Corruption, uh, to my own understanding, corruption is when you. At our fahimtar cin hanci shine mutum ya Karkater, ko and Pani amfani da haƙƙin da aka bashi na jama'a ko kuma kula da shi sai ya bar talakawa cikin wahala domin kansa. Body that's supposed to benefit, then one person now uh, kind of diverted. Illar da ke tattare da cin hanci na da yawa musamman ma a ƙasashe masu tasowa. A duk wani tsari da ke tattare da cin hanci dole ne a yi fama da rashin ingancin rayuwa da kuma sauran ayyuka na ci gaban al'umma. Karancin kayayyakin more rayuwa da kuma ƙangin talauci musamman a ƙasa kamar Najeriya. Wasu daga cikin mutane da shirin hayaƙi fidda na kogo ya zanta da su sun yi tsokaci ne akan illar cin hanci a ƙasarmu. mu Cin hanci na illatar da 'yan Najeriya kamar hanyoyi da gine-gine da ya kamata a yi ingantattu amma sai manya su sace kudin aikin ba za a yi ba kunga sai duk wannan ya cutar da mu it affects everybody yana cutar da kowa idan kun duba a kamfanin samar da man fetur na kasa an bayar da wasu kwangiloli kuma ba a yi su ba haka ma a majalisar kasa irin hakan ta faru inda wani dan majalisa da shugabannin majalisa aka cire kuɗin tallafin man fetur amma sai karkatar da kuɗin domin amfanin kansu duk da irin tallafin da gwamnati ke badawa abin baya kaiwa ga talakawa domin kuwa ana saida talakawa ne a kan farashi mai tsada suna arzikanta kansu suna barin talakawa cikin wahala bayan gwamnati da sauran hukumomi na yaƙi da cin hanci su ma al'ummar ƙasa suna da gagarumar gudunmawa da za su iya badawa wajen yaƙi da cin hanci wasu daga cikin wakilanmu sun zanta da wasu inda suka bayar da shawarwari akan hanyoyin da za a bi wajen ganin an samu nasara wajen kawar da cin hanci a ƙasar nan. General Society there should Um, A sanar da jama'a illar cin hanci domin masu wawure kuɗin mutane ba su san talaka na shan wuya ba. Domin haka gwamnati ta fito da hanyar wayar da kai da kuma wata hanya ta kawar da cin hanci da rashawa. karshen arms Ƙarshen rahoton kenan Aminu Dahiru shirin hayaki fidda na kogo. Aisha. a gaskiya ya zamo wajibi 'yan najeriya mu haɗa kanmu domin kawar da cin hanci da karɓar rashawa a tsakaninmu lokaci ya wuce da za mu kama hanayenmu mu bar gwamnati ko hukumomi masu yaki da cin hanci kaɗai wajen ƙoƙarin kawar da cin hanci da karɓar rashawa a ƙasar nan cin hanci wata annoba ce da ke damun kowa idan har za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya najeriya za ta dawo daidai Ni ma na goyi bayan ki Aisha akan wannan kira da kika yi wajen yaƙi akan cin hanci da rashawa. Hanyoyi da ya dace ka bi wajen shiga gangami yaƙi da cin hanci da rashawa. Da farko ya zama wajibi ka kawar da cin hanci. Ka zama wani jigo wajen yaƙi da cin hanci. Sannan ka kai rahotannin duk wani al'amari da ya shafi cin hanci wanda ka gani ko ka ji ga hukumomin yaƙi da cin hanci. Domin yin haka sai ka aika da rahotanninka a akwatinmu na yanar gizo wato info at efccnigeria.org. Rashawa rashin gaskiya ne da gurɓataccen hali na mutane masu mukami da aka yarje musu da riƙon amana. Ma'aikatan jama'a amanar al'umma ne, ci amanar mukamin da aka baka domin san kai. Guji rashawa, Najeriya ƙasa ce babba kuma mai daraja. Aikinmu ne mu ɗabbaka ƙasarmu. Sanar da hukumar EFCC in ka gano harkar rashawa ta info at efccnigeria.org. ko a kira sifili tara tara sifili hudu hudu bakwai biyar ɗaya ko sifili tara tara sifili hudu hudu bakwai biyar biyu ko kuma sifili tara tara sifili hudu hudu bakwai biyar uku. Wannan saƙo ne daga hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati wato EFCC. To jama'a, abubuwan da muke dauke da su kenan a cikin shirin hayaki fidda na kogo a wannan makon. Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa. Kada ku manta, kuna iya barin gudunmowarku ko shawara ta wannan adireshin the eagle at efccnigeria.org. Haka kuma za ku iya samun mu a shafin sada zumunta na Facebook wato facebook.com/official efcc. Idan ba ku samu kallon mu ba ko kuma kuna son ku ƙara kallon wani daga cikin shirye-shiryen namu sai ku neme mu a shafin mu na YouTube wato youtube.com slash official EFCC. To da fatan kun ji daɗin kashantewa tare da mu suna na Aisha Gambari Allah ya taimaki Najeriya. Ni ce tako Aisha Muhammad mu wani lafiya.